ok to salamu alaikum dai masu kallo dai barkan mu da sake sadauk cikin wani dai sabon shirin namu na h hep up kar ku manta ne da ni ne na ku dai amina ba umar aka norms g aka the house of rapper aka kai kauce yau dai masu kallo za ku ga abun mamaki inda zamu fara da culture mu wato da gun da za mu tafi wajen shooting din video na duniya ina za mu je wanda Nomis G ya yi ta picture Mark Princely yanzu dai muna kan hanya dan ku ba wa idan ku abinci ku ga yadda ake shooting video a location saboda wannan wakan tana da ma'ana tana da abin da ya kamata mutane su sani diddai a cikin wannan wakan shi sa muke cewa duniya ina za mu je domin abubuwa sun tare sun yi wa mutane zafi a Najeriya da ita kanta duniya gaba ɗaya saboda abubuwan da suke faruwa yanzu dai muna tare da shi kan shi dai babban daraktan Dimage Dimage to yanzu mai zaka ce kenan Assalamu alaikum masu kallon mu a daidai lokacin nan eh um, suna na Dimage inda kuka sani mm-hmm. ni director ne na music videos mm-hmm. kuma ni mai daukan hoto ne a fina-finan Hausa gaskiya dama um, wannan bidiyon duniya na zamu je da na ji waka eh wani abubuwa suka toba na ce to na san da za mu yi mu interpret ɗin wakan nan eh. kowa su fahimce mu muke cewa waka gaskiya ne domin su fahimci sabon muna cikin mota yanzu za mu je din Eh. tunda musan da duniya ya dosa yau gaskiya ne domin a eh. nuna musu ba ya eh, sai kuma yanzu gun da zamu je na san zai bawa mutane mamaki irin wurin da zamu je ba gun da mutane suke zuwa bane saboda irin yanayin wurin amma da sai dai mun je dai za ku ga abin da yake faruwa a wajen wannan shooting video cikin wannan culture tamu dai ta hedge hip hop saboda haka ku zauna dai a gaban talabijin ɗinku kar ku motsa kuna tare da Nomes J